Labari na arba'in Halasci An yi wani attajiri da yake sayar da zinare da gwalagwalai da sauran ababe masu daraja da tsada, ana ce masa ɗan masani. Mutum ne mai matuƙar karimci da kyauta, yana kuma kyautata ma 'ya'yansa matuƙa, yana shigar da su cikin sana'arsa har suka samu kuɗi sosai su ma suka yi arziki. Musa na ɗaya daga cikin 'ya'yansa wanda ya gaji karimcin mahaifinsa, yana kyautata ma abokansa sosai har su ma duk suka samu zarafi. Bayan mutuwar mahaifin Musa, sai kariyar arziki ta zo masa. A hankali shagonsa ya dawo wayan babu komai a cikinsa. Wata rana damuwa ta yi masa yawa, sai ya tuna wani babban amininsa wanda a da ya taimaka masa, kuma shi ya koya masa sana'a. Nan take sai ya yanke shawarar zuwa wurinsa don ya nemi taimako. Da ya je kofar gidan, sai ya tarar da masu gadi, sai suka faɗa mai gida. Musan ɗan masani ne yake sallama, da abokin nasa ya leƙo ya gan shi sai ya ce a gaya masa mai gidan baya samun fitowa ran musa ya ɓaci matuƙa da jin haka ya juya ya komawarsa ana haka bayan kwana biyu sai ya ga wasu matasa uku sun sallama masa suka tambaye shi ko nan ne gidan alhaji dan masani ya ce musu eh suka ce dan allah wurinsa aka aiko mu ya ce allah sarki ai ya daɗe da cikawa suka yi taslima sannan suka fitar masa da wata jaka cike da kayan ado na gwalagwalai suka ce amana ce ya ba mu tun wani lokaci bai waiwaye mu ba ya sa hannu ya karɓa ya yi musu godiya suka juya suka yi tafiyarsu musa ya shiga tunanin inda zai sayar da waɗannan manyan kaya masu tsada tunda a garinsu babu mawadata masu ta'ammuli da su can sai ya haɗu da wata mata mai alamun wadata da arziki a jikinta matar ta tambaye shi saurayi ko ka san inda ake sayar da kayan ado na zinari musa ya ce kamar waɗanne iri fa ta bayyana masa irin waɗanda take so sai ya fito da waɗancan kayan ya nuna mata ta nuna masa murna matuƙa ta sayi wasu masu kyau daga ciki ta zube masa kuɗinsa ƙasa da haka musa ya dawo cikin hayyaci ya sake buɗe shagonsa rayuwa ta koma daidai bayan wani ɗan lokaci sai musa ya kasa haƙuri ya rubuta ma abokinsa wasiƙa yana zarginsa da kasa taimaka masa a lokacin da ya shiga hali mawuyaci amma da amsar ta zo sai kunya ta kama shi domin kuwa ga abin da abokinsa ya rubuta masa Bayan gaisuwa, ina mai baka haƙuri. A lokacin da ka zo gidana, kunya ta hana in fito in haɗu da kai, don bai dace in ganka a wannan hali ba. Amma matasa uku da suka zo gidanka, yara na ne, matar da ta sai kaya kuma, mahaifiyata ce, kai kuma, amini na ne da ba zan taɓa mantawa ba. Wassalam. Darussa. Duk yadda duniya ta lalace, akwai 'yan halas. Kada ka yi saurin zargin ɗan uwanka sai ka san uzurinsa.